Bismillahir Rahmanir Rahim. Abu Turab kashi na goma sha uku. Ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada. To ga wani sahihin magani na wanke dattin mara. Zai wanke dattin mara ya kori toilet infection. Yana maganin duk wata cuta ta mahaifa, kamar gurɓacewar al'ada, rashin haihuwa, yawan fitar ruwa, warin gaba, tusar gaba, ƙaiƙayin gaba, jin zafi a lokacin saduwa buɗewar gaba ko kuma bushewar gaba rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure ƙurajen gaba da dai sauran matsalolin da ke addabar mata wannan maganin sahihi ne kuma ingantacce ne don haka ga masu buƙatar ingantaccen maganin infection za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Sannan magungunan mu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa. Don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 0199. Miƙewa tsaye a Butrap yayi gami da zuba hannayensa cikin aljihun wandonsa, yake faɗin, ina jira, kin ga kin kora min mata ko? mu je ki taya ni neman ta murmushi kawai sai suka jera wurin mahaifinta ta kai shi suka gaisa da aliyu wanda kallo ɗaya da alhaji canji ya masa ya ji gaban ya wata irin bugawa wanda bai san dalilin hakan ba dadi ina sagir ya shiga ne wai yanzu nan suka fita da humi ki duba su a faklot don ba su yi nisa ba tare suka fita faklot ɗin da trap hankalinsa gaba ɗaya yana ga nur baza ido kawai yake yi ya ga ta inda zai hango ta har gate suka fita da naina amma babu alamar nur haka yayi bala'in daga hankalin turab hakan yayi bala'in daga hankalin turab din cikin sanyin murya ne nake faɗin kar ka damu za a ganta please ciki suka koma suna tambayar security din da ke tsaron kofar suka tabbatar musu da cewar bata fito ba Nena ce ta fara hango ta zaune a cikin balkoni. Da hannu ta nuna wa trap ɗin ita, bai bi ta kan nenan ba yi nufi cikin balkoni ɗin. Tsayuwar mutum ta ji a kanta haka yasa ta ɗago kanta a tsorace. Ido biyu suka yi da shi, wara idanu ta tana kallonsa. Murmushi ya saki haka lokaci ɗaya ya ɗage mata gida ɗaya. Ɗan turo baki sai ya san laifinsa. Da yi magana ba ya miƙa mata hannunsa guda ɗaya da nufin ta kama. Ganin nene tsaye a kansu ta naɗa hannayenta a ƙirjinta tana kallon su. Sauran kawar da idanunta ta yi daga kansu ta kalli gefe. Ta rike hannun yayan nata ya miƙar da ita tsaye yana rike da hannun nata suka nufi mota. Naina kuma na bayan su don yi musu rakiya. ta san me yasa zuciyarta ke tafasa idan ta ga Abu Trap da wata ƴa mace ba. Ba ta san me yasa ke jin haka ba. Sallama suka yi ta koma cikin gida don ba za ta iya jure kallon Aliyu da wata ƴa mace ba. Har kusan mangariba Aliyu na tare da Nur suna yawo a gari. Baya son komawa gida idan ya tuna rigimar da suka yi da anti da safen nan. Don kawai ya ce a ofis ɗinsu aka yi masa kyautar mota. Ta masa faɗa sosai haka ta yi fushi da shi. Har abokinsa Mahmud ya kawo don ya fahimtar da ita. Amma har yanzu dai ta ƙi yarda. Shi yasa baya son ya koma gidan bai san me zai ce wa antin nasa ba. Fushinta ba ƙaramin azabtar da shi yake yi ba, daurewa kawai yake yi. Yau ko me zai faru ka faɗa wa na gaskiyar soyayyar da kake mata. na tabbatar Naina na son wannan yaron. Son wannan yaron take yi tun ranar farko da muka fara haduwa da shi. A fusace sa girke faɗin, wai akan wannan banzan yaron ni ne ke sharewa? Ni za ta share? Please Sagir, ka sassauta fushinka mana. Idan ta maka kafiya, ka sace ta kawai ku bar ƙasar gaba ɗaya. Na tabbatar ko da tsiya ko ta bala'i, sai ta yarda ta aure ka. Faɗawa ya akan sofa yana mai da numfashi. wayarsa da ke ajiye a kan center table ta fara ringi. Share waya yayi don ya san mai kiran, don ringi ɗinta daban ne. Leƙa wayar tasa humi ta yi sai ta ga sunan Naina na yawo a kan sikirin ɗin waya. Nina na kiran ka a waya, ka ɗauka mana sigir. Sai dai idan za ki ɗauka, ni ba zan ɗauka ba. Please, ki kyale ni don Allah. A fusace ya bar falon zuwa master room ɗinsa. Da idanu kawai ta bishi tana murmushi. Tabbas ta san sigir komai yana iya yi akan soyayya nena. Yana son nena canji. Tana son ganin ƙarshen wannan wasan a daren yau. A daren yau take son ganin ƙarshen wannan wasan. Tana son nena ta nisanci Abu Turab don ita kuma ta shiga cikin rayuwarsa. Ranar farko da ta fara ganinsa ta mutu da soyayyarsa. Ta yi wa kanta alkawarin samunsa a kowace irin hanya. Tana son ta huta da shi. Wai me ke faruwa ne ina ta kiranka a waya ba ka ɗauka. me ya faru ne me ya same ka ni da ta yi magana a ɗan fusace sagir yana bacci kansa ke masa ciwo ta kayi murya humi a kanta cikin tashin hankali take faɗin kuna ina humi na humi ta sanar da ita suna gidanta na gra ok gani nan tahowa da haka ta katse kira cike da bala'i sagir ke faɗin waye ce ki kira min ita ina so na ganta ne na gaya miki bana son ganinta haƙuri fa za ka yi sigir. Tsaki ya ja, kana ya ciro sigari ya aza mata leta a kanta ya cinna mata wuta. Hayaƙi ya cika ɗakin. Ya sha sigarin ya fi kara goma, domin ji yake zuciyarsa kamar za ta fita. Babu abin da yake hangowa a idanunsa sai hoton naina tare da Abu Turab suna dariya. Firij ya nufa ya ɗauko kwalaben giya masu tsadar gaske. Bayan ya ɗauko giyar ya ɗauko glass cup ya ɓalle marfan. Yana shirin kafawa a baki, ya ji an bincike glass cup ɗin a hannunsa. An yi jifa da shi a kan tiles, nan take ya tarwatse. Da idanu ya bigi yadda ke zuba a kan tiles da kallo, sannan ya mai da hankalinsa a kan naina. Ba ka da hankali ne sigir, me kake yi haka? Ranar zagayowa haihuwata shine za ka sha giya? Ba irin wannan lokacin ya kamata ka sha ta ba. Humi ta ce min ba ka da lafiya, shine za ka kara wa kanka ciwo? ko dai ka fasa shirya min birthday din ne da daddare na daina farin ciki duk da yana cikin ɓacin rai kuma yana cikin fushi amma baya son ɓacin ranta ko kaɗan zai riko hannunta a fusace ta fuske hannunta haka ta juya ta bar room ɗin da gudu ya bi ta yana kwala mata kira a falo ta ci karo da humi kallo ɗaya ta mata ta ɗauke kai ƙofar fita ta nufa tana shirin fita ta ji sagir ya fusgo ta Da jajayen idanuwansa yake kallonta, haka ita ma ta zuba masu idanu. I am so sorry, please. Ya wani ce mata, banza ta da shi kamar bata ji shi ba. Ita kan humi na zaune a kan kujera tana danna wayarta. Kallo ɗaya kawai ta musu ta ɗauke kanta gami da taɓe baki. Ganin nainan ta ƙi kula shi yasa ya ɗauke ta cak zuwa mastaro. A ɓangaren Abu Turab kuwa, ya yi mamakin ganin saƙon naina a wayarsa. Sau goma yana karanta saƙon a cikin zuciyarsa yake faɗin. Me zai je ya mata? Me kuma zai je ya mata? Wani ɓangare kuma na zuciyarsa yana faɗin. Babu kyau wulaƙanci tunda ta gayyace ka. Bai dace ka ki amsa gayyata ta ba. Ƙarfe goma na dare. Matsanancin kiɗa ne ke tashi a wajen gaba ɗaya. Babu haske ko ɗaya a wajen sai tonin club lights. ‘Yan mata da samari ne kawai ke rawa a wajen. ɗako idanun da Abu zai yi ya hango ne ita da Sigir. Sigir ya kama kogunta suna kwasan rawa. Gaban Abu ya yi wani irin bugawa. Wannan wani irin wuri ne nena. Wannan wani irin waje ne nene ta gayyace ni haka. Karo na farko da ya da na sanin zuwansa irin wannan wurin. Gabansa na faɗuwa ya juya ya niyan barin wajen. Sai kawai ya ji an rungume shi ta baya. Cike da shugaba take faɗin, ina kuma za ka tafi. Jin murya ta yasa ya yi saurin juyowa. Kallonta yake yi daga sama har ƙasa. Wata fish gown ce a jikinta fara ta yi matuƙar kyau a cikin kayan. Wara idanu ta yi tana kallonsa. Lokaci ɗaya ya haɗe rai. Wani irin wuri ne kika gayyace ni haka naina? Eh, I am so sorry Aliyu. Nan fa duka friends ɗina ne. Ka yi haƙuri ka bari idan na cotton cake ɗina sai ka tafi. Don Allah kar ka tafi. ta yi maganar kamar za ta yi masa kuka. BIP tebul ta ja shi suka zauna. Sam ya ƙi sakewa a wurin, jinsa kawai yake yi a takure. Abinci ne ne ta yi umarni aka kawo masa, amma Sam ya ƙi ci. Don gudun kada akwai abin bugarwa a ciki, ya je ya bugar da shi. Tirab, ba ka jin yunwa ne? Ta faɗa cikin fuskar damuwa. Ba na ji. Yi maganar cike da rashin kulawa. Baka yarda da ni ba ko? idan ban yarda da ke ba zan amsa gayyatar ki ne to me yasa kake cin komai Ba na jin yunwa ne ya faɗa yana sakin murmushi jita an riko hannunta tana juyawa ta gasa girni hannunta ya shiga ja alamunta so. alama ta yi wa trap akan tana zuwa ta ɗaya baki kawai ya yi, gami da binsu da kallo one two three a tare na ne da sagir suka yi cotton cake nata mai step goma sha biyu wanda a sama aka rubuta Happy Birthday Princess Nene Canji. Shi ne na farko wanda ta fara ba wa kek ɗin. Shi ma ya kocin ɗin kaɗan ya bata wurin ya ɗauki ihu. A nan kuma ya gabatar mata da gift nata. Ya bata gift ɗin da ya kawo mata. Nan take ta rungume shi cikin tsananin farin ciki tare da sumbatarsa. Lokaci ɗaya kuma Sagir ya sauke ƙafafuwansa a ƙasa. Ya fito da wani irin ring mai shegen kyau. kallon cikin ta yake yi ita ma shi take kallo za ki aure ni mrs fatima ibrahim canji a duk lokacin da na kalli cikin idanuwanki zuciyata tana bugawa da sauri da sauri kowane numfashina yana tafiya ne da ƙaunarki ina son ki da zuciya da ruhina ina rayuwa ne kawai saboda ke ina son ki ina son ki zan iya cewa ina son ki a yau in ƙara cewa ina son ki a gobe saboda ko da yaushe zuciya ta ƙara ƙaunarki take yi da ki, kowace rana zuciya da ruhina na ƙara ƙaunarki cikin wani irin mungun mamaki ne ke kallon sigir ɗin ya saka ta a cikin mamaki hawaye na mungun zuba a cikin idanuwanta ta fuske hannuwanta ta fuske hannunta daga cikin nashi ja baya ta shiga yi a tsorace Saurin shan gaban ta yi gami da fuskota. Tana iya hango tsantsan ɓacin rai a cikin ƙwari idanunsa. A cikin wani irin mungun tsawa take faɗin. Me kake yi haka sigir? Kana cikin hankalinka kuwa? Babu abin da ya same ni wallahi naina. Da gaske ki nake yi da aure. Wani mungun kallo take bin shi da shi. Dariya ta kirkile da shi lokaci ɗaya ta shiga nuna shi da hannu. Wallahi Sigir, ka haukace. Da halama ka haukace wallahi. Ni kake cewa kana so har kana faɗin za ka aure ni? I am sorry to say, Mrs. Sagir Sadiq, ba na son ka. Da gaske nake yi babu soyayyarka ko ɗigo a cikin zuciyana. Ba kai kama da kalan mijin da nake so ba. A fusace Sagir ke kallanta. Tun da yake a rayuwarsa wata ‘ya mace ba ta taɓa tsayuwa a gabansa. Ta gaya masa magana haka ba. Amma yau ne na canji a gabansa da kuma gaban kowa ta jisga shi ta wulaƙanta shi buɗe masa manyan idanuwanta ta yi tana faɗin na fi ƙarfinka ko ta ina sage hannu ya cire ya zabka mata marin da nan take ta ɗauke wuta nan mutane suka rufe a kansu hannu ya sake ɗagowa a karo na biyu ya ji an kai wa hancinsa wani irin mungun bugu jini ya fara zubar masa hanci da baki A fusace ya ɗago ya ga wani ɗan shegiyar ne ya masa wannan ɗanyen aikin. Suka yi ido biyu da Abu Turab. Hannu ya ɗaga da nufin ya ca kuma wuyan rigar Aliyu. Aliyu ya kama hannuwansa ya murɗe ta baya. Ƙarar azaba ya saki. Ganin haka ya sa bodyguard ɗinsa suka yo kansa. Nan take Abu Turab ya watsar da su. Tamkar wani mayunwacin zaki. Cikin ƙanƙanin lokaci ya musu mungun rauni. kowa sai mamakin ƙarfin hali irin na abu turafi ke yi kallon sa ya maida kan naina wanda har girɗin ɗin ya fara yaga rigar da ke jikinta jaket ɗinsa ya cire da yake garin akwai sanyi ya saka mata cikin sanyi murya take ce masa thank you wuri ya ɗau ihu nan take bai bi ta kanta ba ya ja hannuwanta suka bar cikin hall ɗin zaman shiru suka zauna a mota domin bata ga fuskar yi masa magana ba Da haka ta ja bakinta ta zuke har suka isa kofar gidansu. Ya kashe motarsa ba tare da ya kalli ko inda take ba. Haka kuma da alamar ba shi da niyyar shiga da motarsa har cikin gate din gidan nasu. Jiki a sanye ta buɗe kofar motar. Na san zuwa nan gaba, ko da an ce ki kama guri irin wannan, ki wannan barnar. To na tabbatar ko da wasa ba za ki iya ba. Bana miki bakin fata a rayuwarki, sai fatan alkhairi. Gata ne ya miki yawa, Ke kuma mace ce, baki san irin kalan mijin da zaki aura ba, mai kuɗi ko talaka. Zaki wahala a duk hannun mijin da kika faɗa. Idan har baki daina wannan rawar kafar ba, shi ba abokinki ba ne, me yasa ba za ki daki aure shi ba? Yana da qualities ɗin da kike so a gurin mijin aurenki, ga kuɗi, ga kyau, ga kuma uban tafiyar wato ilimi. A cikin zuciyarta take faɗin, ina son ka Aliyu. kai kawai zuciyata da gangan jikina suka aminta da kai ba na fatan rasa ka a fili kuma sai ta ce ba na son sa ne ba na son sa ta maganar da ƙarfi a kuma fusace sai kuma ta fice daga motar a boot ɗin ta nufi gate ɗin gidansu ta ɗaya baki kawai ya yayi yawa motar saki ya bar layin gidan nasu washe gari Ba ta tashi da wuri ba wani irin zazzaɓi ya rufe ta sai da dadi yawa family doctor ɗin su waya ya zo ya duba ta. Ya mata allura wani irin ciwon kai take fama da shi na gefen kai. Lokacin da doctor ya keɓe da Alhaji Canji, suna magana akan matsalar naina. Ya duba Alhaji Canji wanda fuskarsa take cike da damuwa. jiya zuciya doctor ya yi, wato Alhaji ina mamaki ne, mamaki abin yake bani. Na halin da hajiya ne na ta shiga, babu alamar wahala ko kaɗan a jikinta, illa tsabar hutu da kwanciyar hankali. Tana samun abin da take so. Amma tabbas akwai abin da ta binne a cikin ranta, wanda ba ku san da shi ba. Ta takura wa kanta da tunaninsa. Haka kuma tana fargaba da tsoron ya kubce mata. Wanda a duk lokacin da ta ji wannan fargabar da tsoron, wannan ciwon gefe ɗayan yake kama ta. Nina ba ta da hawan jini, amma gab take da kamuwa da hawan jini muddin ba ku samar mata solution akan matsalar ta ba akwai abin da ke wahalar da zuciyarta saboda haka dan Allah ku yi kokari ku tilasta ta akan ta faɗa muku me ke ta. ku iyayenta ne za ku iya tambayar ta ta faɗa muku kai tsaye ba tare ta yi muku musu akan hakan ba haka dai family doctor din nasu ya ci gaba da tattaunawa da dadi akan matsalar ciwon naina nan take alhaji canjin ya lula duniyar tunani yana son lalubo me matsalar naina a rayuwarta alhaji canji ne ya tsare yar tasa da idanu yana kallanta hawa yana zuba a idanunta take faɗin dadi aliyu ba malli nake so tun ranar da na fara ganinsa nake jin wani abu a kansa dadi zuciyata da gangan jikina shi suke bege ina son sa dadi idan ban same shi ba zan iya rasa raina zan iya rasa rayuwata No, ki daina faɗa haka Dota. Ki daina faɗa haka. Shi wane ne da ma zai ce baya son ki? Zan ga Alhaji Suleiman za mu yi magana. Kwantar da hankalinki, ki kuma share hawayenki. Lokaci ɗaya Nena ta saki jikinta domin tana da yaƙinin za ta samu Aliyu Bamalli a matsayin mijin da za ta aura, take kuma so. Aliyu ne ya ɗago kansa da mungun mamaki yana kallon Alhaji Canji, wanda ya tsare shi da idanu. Da shi da Alhaji Sule. da suke buƙatar jin ta bakinsa. A zahirin gaskiya, Alhaji, ba na ra'ayin yin aure a wannan lokacin. Haka kuma ina da mata. Sannan kuma ni ba na son naina. Yana magana ne tun daga ƙarƙashin zuciyarsa. Yana magana ne tun daga cikin zuciyarsa. Nainan da ke tsaye a bakin ƙofar shiga falon, tana jin tattaunawar Alhaji Canji da Abu Turab ɗin. Kalmar Abu Turab ta daki ƙirjinta na cewa da ya baya santa. ta. Silalewa ta yi a kan gwiwowinta, hawaye na ambaliya a kan fuskarta. Yanzu kai don baka da kunya, ka dubi tsabar idanuwa na, ka faɗa min wai baka son naina. Kana cikin hankalinka kuwa? Murmushin takaici Aliyu ya yi, yana faɗin, ina cikin hankalina kuwa. Ina cikin hankalina mana. Iyakar gaskiya ta na faɗa, nake kuma faɗa maka. Na rantse maka da Allah, ba na son na canji. Ba na jinta ko kaɗan a cikin zuciyata. Haka kuma, ba na yi mata soyayyar aure. Ba su yi aune ba suka gane na canji durkushi a gaban Aliyu ba malli. Hawaye na rolin a kan fuskarta take faɗin. Ka taimake ni Aliyu, kamar rai, ina son ka Aliyu. Da gaske zuciyata kai take so. Ba na hangen waninka, idan ban same ka ba zan iya mutuwa. Ta ƙarasa maganar cikin fashewa da wani irin sabon kuka. I am sorry Fatima, ko kaɗan ba na son ki. Ba na ra'ayin mace irinki. ba na son wayayyar mace wadda ta fito a gidan masu hannu da shuni matsayin mu ba ɗaya ba ne ke yar mai kuɗi ce ni kuma ɗan talaka tilis nena akwai maza da yawa a duniya masu buƙatar soyayyaki akan ki aure su haka suna son ki saboda Allah ba don abin hannunki ba ba don abin da kika mallaka ba Sagir yana son ki yana matuƙar ƙaunar ki na gani a cikin idanuwansa Sagir yana son ki sosai ya isa haka ta faɗa da muryar kuka ba sagir nake so ba kai nake so aliyu me yasa ba za ka tausaya min ba ta ƙara shi magana tana saka kanta a tsakanin cinyoyinta tana wani irin kuka mai fitowa tun daga ƙarƙashin zuciyarta daga alhaji canji har alhaji suleiman daskarewa suka yi a wurin suna ganin sabon al'amari mai wuyar misaltuwa ina amarya ina kuma uwar gida ina masu jego ina kuma masu fama da bushewar gaba da kuma rashin ni'ima. To, kakarku ta yanke sa'a, domin ga wani ingantaccen turare sahihi ne mai kuma abin mamaki, da yake matse gaban mace ya sa mata ɗumi da ni'ima a jikinta, ya dawo mata da ƙima da kuma martabarta a idanun mai gidanta. Sannan kuma ga ƙarin soyayya da jin daɗi a lokacin saduwa, sannan kuma ga masu matsalar rashin filin da kuma rashin jin daɗi a lokacin saduwa. Wannan duka dama ce a gare ku, domin mun zo muku da wani turare mai suna sirrinki. Yana matse gaban mace, yana kuma ƙara miki ni'ima. Don haka ga masu buƙatar wannan turare mai suna sirrinki, za ku yi tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya, hudu biyu, takwas sifili, sifili ɗaya, tara tara. albashirin ku mata ‘yan uwana, na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak, wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne, to kuwa babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi, ya dinga zinduma ihu idan ba ke ba. Amma fadan Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya, kar ki amfani da shi. Sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri, wato ba jarababbe ba ne, kar ki amfani da shi. Zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi Umar Bakar Humra. Ku daga jin wannan sunan kun san akwai wani sirri. Za ki shafa shi ne kirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki. Mallaka ce ta gaske sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah. Idan har mace ta yi amfani da shi, insha Allahu ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai a mijinta ne. Saboda shi Umar mallaka ce ta gasken gaske. Ga masu buƙatar wannan shi Umar mallakar, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara sannan magungunanmu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 0199